Littafi na uku Isra'ilawa sun ƙetare teku Idan kuka buɗe littafi mai tsarki a cikin littafin Jesuwa Sura uku aya ɗai zuwa goma sha bakwai za ku iske haka. ’Ya'yan Isra'ila suka yi ma Ubangiji tawaye, domin suna cikin jeji har shekara arba'in. Dukan mutane da ba su gaskanta da Allah za shi taimake su domin su ci nasara su karɓi ƙasar ba, suka mutuwa a wannan lokaci. Sa'an da Musa ya rasu, Jesuwa ya zama shugaban ’ya'yan Isra'ila. Allah ya umarci Jesuwa ya shiga da jama'a cikin ƙasar Kan'ana, dukan Isra'ilawa suna wancan yanki na tekun Urdun. Dole sai sun ƙetare kogin Urdun kamin su shiga ƙasar Kan'ana. Wannan lokaci kogin Urdun yana cike sosai da ruwa, kuma yana da zurhi. Jesuwa ya umarci mutane su shirya duka kayansu, sa'an nan su dakata bakin Urdun inda za su ga al'ajabi babba wanda Ubangiji za shi aikatawa sabili da su. Firistoci suka ɗauki akwatin alkawali na Allah zuwa gefen ruwa. Akwatin alkawari na Ubangiji shi ne sanduki musamman wanda Allah ya umarci Musa shi yi. Cikin sandukin akwai allona biyu na duwatsu waɗanda Allah ya rubuta shari'a bisa gare su, wato dokoki guda goma da ya ba Musa tun da daɗewa. Lokacin da Firistoci suka shiga cikin gefen ruwaye, ruwaye da suka gangarowa daga bisa suka tsaya. suka taru wuri ɗaya daga nesa misali da wurin da priest suke tsaye. Sa'an nan priest suka ci gaba da tafiya tsakiyar ruwa, suna ɗauke da akwatin alkawari. Priest suka tsaya kamin jama'a su wuce bisa ga busasshiyar ƙasa ta teku zuwa ƙasar Kan'ana. Jesuwa da dukan jama'a suka yi murna ƙwarai, suka miƙa godiya ga Allah. sabili da babban ikon shi da ya nuna har ya taimake su suka yi tafiya bisa ruwa yanzu sukan iya zama cikin kan'ana ƙasar da Allah ya yi masu alkawali.